da take jawabi yayin karɓar manyan baƙi da suka samu halartar taron a madadin gwamnatin tarayyar najeriya hajiya aisha buhari ta bayyana muhimmancin aikin da ke gaban matan shugabannin afirka wajen cimma manufar da aka assasa kungiyar a kai na samar da kariya da takaita tashe-tashen hankula da kuma tallafi ga mabukata the of african facilities ta ce muhimmin aikin da kungiyar matan shugabannin afirka kan zaman lafiya ta sa a gaba ya bayyana irin aikin da ke gabanmu a matsayinmu na matan shugabanni don haka hada wannan taro ya zo a kan lokaci kuma shaida ce da ke nuni cewa shugabancin da muke yi ya tabbatar da mu a matsayin jakadun mata da kuma nahiyar afirka An kafa kungiyar ne tun a shekarar 1997 da nufin samar da zaman lafiya da tunkarar hanyoyin rage rikice-rikice da nahiyar Afirka ke fuskanta karkashin jagorancin shugabar kungiyar ta farko uwar gidan marigayi Sani Abacha wato Maryam Sani Abacha. Fatima Ma'ada biyu uwar gidan shugaban kasar Saliyo ta jinjina wa Hajiya Aisha Buhari bisa namijin kokarin da ta yi na karban taron kungiyar. Ta ce aikinmu shine mu taimaka wa ayyukan da mazajen mu ke yi na cika burukansu akan al'ummarsu mun zo nan ne don mu tallafa mata bisa kiranmu da ta yi a matsayinmu na 'yan uwa hakan kuma ya kamata don idan muna tare mun fi karfi idan kuma muka rabu za mu samu matsala Hajiya Mairo Almakura da ke zama mataimakiya ta musamman ga shugaban kasa da ke bada shawara kan al'amuran kungiyar kasashen Afirka ta yi kari da cewa. An zaɓe eh, Dr. Aisha Muhammadu Buhari yau a matsayin ita ce shugaban wannan kungiya na African First Ladies Peace Mission ita za ta gudanar da ayyukan kungiya na shekara kuma aikin yana da mahimmanci wurin haɗa kan kasashen Afirka saboda zaman lafiya mai. Duk abin da ya faru ko na tashin hankali mata da yara su ya fi shafa saboda haka kuma na tabbatar tabbatar ita tana da kudirin ta taimaka ta kawo zaman lafiya ba a afirka gaba ɗaya ba ma'ana a duniya gaba ɗaya kuma wannan aiki sha allahu za a yaba da zaben da aka mata shugaba muhammadu buhari ya bayyana cewa muhimmancin wannan kungiya yana kan manufarta na cewa batun samar da zaman lafiya ya zama babban abu da ke shafar duk wani ci gaba a yankuna da dama a afirka has become an elusive subject that affects development in many regions. Ayyukan ta'addanci da samar da gibi mai yawa ga talauci ba abin mamaki ba ne. Mata su ne waɗanda suka fi fuskantar tashin hankali a sanadiyar rashin zaman lafiya. Da haka a matsayinku na mata ina da tabbacin cewa kuna kan matsayi da za ku kawo zaman lafiya da kuma matakan da suka kamata. I believe you are in better position to drive the processes of peace and actions where necessary. Daga cikin matan shugabannin kasashen Afirka da suka samu halartar taron hadda matan shugaban kasar Ghana, Liberia, Niger, Namibia, Zimbabwe, Cote d'Ivoire da sauran wakilan sauran kasashen nahiyar Afirka. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.